الرحيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد بنا محمد وعلى آله وصحبه ومن شاغ على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا كامل وأشرين لتقص قوة رمضان جراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا لدري هدود ثلاثين لا ترى وما يوشى أكو قوة شدة ميلادية جنوبي دقوم شاء تقص mun haɗu a wannan masallaci namu mai tarin albarka jami'u shekhi talhat salafi rahmatullahi alaihi domin gabatar da muhabara wacce take ta musamman kuma wadda ta zo haka kusan dalilin wannan muhabara shine eh, samun canjin lokacin idi da muka yi alhamdulillah a wannan gari namu na zariya a ƙarƙashin masallatanmu na ahlus sunna da aka nemi a dawo da lokacin sallah ya koma baya wato a rike yi da wuri akwai masallatan da za a tsaye da sallah karfe bakwai da fata akwai wanda za a tsaye da karfe bakwai da rabi akwai masallacin da za a tsaye da sallah karfe takwas an bukaci cewa limamai da sauran malamai su wayar da kan mutane kuma su tunatar da su cewa wannan ba bakon abu bane abinda za a yi jaddada sunna ne abinda ya tabbata ne tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai da manya-manyan malamai da suka biyo su a baya wato matsala ce ke sananniya a wajen asalafu salih ridwanullahi ta'ala alaihi shine sai muka zaɓi cewa bayan abubuwan da muka gabatar a mimbari ranar juma'a a taƙaice a baki kuma to ya zama an sanya wannan matsala a cikin rubutu kuma wasu 'yan uwa suka ba da shawarar cewa a zo a karanta ta ga al'umma wannan shine maksudin wannan muhazarar ba wani abu na daban ba kai tsaye an kira Abinda za a karanta alƙaulu shadi fi aulawiyyat tadkir bi salati da Hausa magana wacce take ta daidai a game da fifikon gaggauta sallar idi wannan shi ne taken muhadara akwai abubuwan da muhadara ta kunsa akwai gabatarwa akwai me ake nufi da idi akwai hukum salatin idi wato hukuncin sallar idi akwai mata shuri'at salatu na idi yaushe ne aka shar'anta ma musulmai shi sallar idi a wace shekara sannan akwai waqtu salati idi wa huwa afdalu lokacin sallar idi kuma wanda lokaci ne ya ci cancanta aiwatar da sallar idi shi matsala ta karshe masalihu tafsiri biha fi asrina wa baladina bayan shari'a ta tifi ta kila ayi wurin to waɗanne maslahohi ne kuma na rayuwa suke hukunta cewa a gaggauta sallar idin musamman ba a wannan zamanin namu da kuma garinmu a keɓe sai kuma kammalawa insha Allah wato alkhatima muna hukun Allah mana jagoranci abinda mukaddima ta kunsa mun kawo hadisin annabi sallallahu riwayar sayyiduna abu huraira radiyallahu anhu wanda malaman hadisi da yawa sun fitar da shi a gaba gaba akwai al-imam muslim rahmatullahi alaihi a cikin sahihin sa yake cewa bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a karshen hadisin kutuba lil bughada addinin musulunci ya fara a matsayin bako wato abin ake ganin shi wani sabo abin ba a saba da shi ba shine gari وسيعود غريبا كما بدأ sannan zai dawo kuma ya koma ya zama bako sabo abinda ba a saba da shi ba kamar yadda ya fara shine abinda malaman suke ci mishi al-gubbatu saniyatu lil islam wato bakunta ta biyu ta musulunci musulunci yana da bakunta biyu akwai al ula akwai al-gubbatu thaniya al-gubbatu ula inda ibtidaihi saniya in thaniya inda in musulunci a lokacin da musulunci ya zo ya zuwa bako sannan idan ya zo zai kare kuma zai zuwa matsayin bako wani su ne ce alherin Allah ya tabbata ga waɗanda za a ganin su a matsayin baki waɗannan da za a ganin su baki annabi an tambaye shi su waye annabi sama sai ya ce allazina yuhyuna ma mata min sunnati a wata riwaya su ne waɗanda za su riƙa raya abin da ya mutu a cikin sunnata abin da aka kena yinsa kuma ya tabbata a matsayin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka dawo ma al'umma da shi a matsayin tajdidi a matsayin sabuntawa a matsayin rayawa bayan ya mutu to ana fatan ka zama cikin al ba. al-imam ash-shatibi rahmatullahi alaihi yake cewa fa innal ghurbata la takunu illa ma'a faqti al-ahli aw qillatihi ba kunta ba a kiran ka zama bako ko a ce ka shiga bakunta sai idan ka rasa dangin ka ko kuma sun yi karanci sai da za a ganin ka a cikin al'umma kai da bankaci ne sai ce wa zalika ni ne sirul ma'ruf munkara a lokacin da abu mai kyau zai koma ya zama mara kyau in sai abu mai kyau zai ce kai mara kyau wal munkaru ma'rufan sannan abu mara kyau kuma sai ya dawo shi mutane suke dauka mai kyau wa tasiru sunnatu bid'atan sunna kuma ta juye ta zama bid'a wal bid'atu sunnatan ita kuma bid'a mutane su zata ita ce sunna fa yuqamu ala ahli sunnati bi tawhid wa ta'nif sai ya zama ahli sunna masu jaddada sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai a rike zargin su a rike kauta sa musu magana a rike kauta sa musu mu'amala ya ci gaba dai da bayani can shine sai muka faɗi sababin da yasa aka yi rubutun gayi nan an faɗa cewa dalili saboda eh, dawo da sallar idi da aka so a yi a garinmu eh, a yi da sauri a yi da gaggawa bayan fitowar bayan rana ta fito wanda ya haifar da a wasu wurare an yi maganganu da yawa wasu sun aikata wasu abubuwa mabambanta a ciki akwai masu cewa ya za a canza ma mutane abin da suke yi shekaru kusan arba'in da suka wuce an saba karfe tara tara da rabi ake tsaye da sallar idi ya za a yi a dawo da sallar idi karfe bakwai da kuta sauran irin waɗannan maganganun wasu suna ganin yi da wurin ma akwai tsananta ma mutane a ciki duk an faɗi irin waɗannan maganganun da makamantansu to shi yasa sai muka ga ya kamata a sajjala ko a rubuta wannan rubutun kuma a zuwa a gabatar da shi ga al'umma muna fatan Allah ya mana jagoranci a yi haƙuri ba zan riƙa bin harafi bayan harafi ba a wasu wurare sai in ya kama dole saboda yanayin lokaci ba ma san ya zama an takura al'imamu az-zuhri rahmatullahi alayhi yana faɗa yana cewa ma tsala majlisu illa kana lish-shaytani fihi nasibun majalisi bai taɓa tsawo na ilimi ba sai shi ya samu rabansa a ciki sau da ka baya cin hikima a tsawaita karatu a rika mutane shi yasa za mu zama wasu abubuwan ba za mu karanta su harfin bi harfin ba Tun da akwai eh, abin da aka rubuta a hannun mutane sai su koma sai su je sai su dudduba a gida mafhumul eid me ake nufi da iri mala ibn taymiya rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa iktiba'u sirat al-mustaqim mukhalafatu ashab al-jahim yace al-id ismun jami'un yadkhulu fihi kullu yawmin aw makanin lahum fihi ittiba'u abinda ake ce ma idi suna ne ga magani da ya tattaro dukkan wata haɗuwa da mutane suke ko wani wuri da mutane za su haɗu ana ce masa idi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin al-Imam al ya ce ma sayyidina abubakar ya ababakar inna li kulli qaumin aidan wa hada iduna ya kai abubakar kowace al'umma tana da idinta mu wannan ne ido wannan sama ya faɗi haka ne a lokacin da na abubakar radiyallahu anhu ya shigo gidansa ya tarar da wasu 'yan mata kawayen na na'isha radiyallahu anha suna wasanninsu suna bubbuga wasu ababen bugawa kamar yadda ake ce musu da nufa suna shakatawa a ɗakin annabi sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna abubakar ya a mazamiru ki baiti rasulillah yanzu sarewoyin shaitan ne za a zo a rika yin su a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon sa ya ce a'a kyale su ya ababakar inda li kulli qaumin idan wa hada iduna kowace al'umma suna da idi wannan ne idin so daga kabas su dan wataya a wannan rana to amma sai muka ce daga cikin abin da ya kamata a kula da shi lallai mu musulman mu yana da wasu keɓance-keɓance da wasu siffofi da ya keɓanta da su mu na musulunci ya saba ma dukkan idojin da wasu al'ummatai ke yi daga ciki mun kawo wasu daga ciki an da yau musuhurin wa bahjati ranar idinmu rana ce ta farin ciki kuma rana ce ta annashuwa da minna saboda haka ne ma aka halasta a ɗan yi wasa a ciki tsaftataccen wasa a yi wargi wanda ya zama babu saba mashina a ciki a sanya sababbin kaya ko kuma a sanya tsaftataccen kaya masu kyau wannan khasisa ce ta farko khasisa ta biyu wato sifa ta biyu da musulun da idin mu yake banta da shi idin mu annahu mubtariqun ibada ya takuda da ibada ga farin ciki kuma ga ibada fa fihi ibda'u shukri lillahi ta'ala a ciki akwai bayyana godiya ga Allah shi yasa Allah ya faɗi a sallah karama yace wal tukmilu al-iddata wal tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkuru wal tukmilu al-idda malaman tafsiri suka ce domin ku cika kwanakin watan Ramadan shine wal tukmilu al da ku girmama Allah akan abin da Allah ya shiryatar da ku na yin azumi da kiyamun layli da itikafi wa la'allakum tashkurun kuma in kun yi haka sai ku gode ma Allah ranar idi kaga ashe idin mu akwai ibada a ciki akwai godiyar Allah madaukakin sarki sannan cikin sa akwai azamul ibadati allati hiya salah akwai ibada da tafi kowace girma ita ce sallah idin mu baya ranar murna ce to sai kuma ya kasance akwai ne akwai sallah a cikin wannan ranar za mu je ne sallah har annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin al-Imam al-Bukhari yake cewa inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya lalle abin za mu fara na farko a wannan yinin namu shine ni sallah al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alaihi a cikin Fathul da ya zo sharhin wannan hadisin sai ya ce isha'aran bi anna salata zalika al-yawma hiya al-amru al-muhim annabi sallallahu ya ce ne lallai abinda za mu fara yi a wannan yinin namu yau shine sallah domin ya nuna mana cewa lallai sallah a ranar sallar idi ita ce abin da ya fi muhimmanci a ranar idi kada ka cike kai sakaci ya zama baka samu sallah ba kada idan ka a matsayinka na musulmi ya kare a sa tufafi kada idan ka ya kare a kawai cin abinci kada idan ka ya kare a kawai minna da annashuwa shi yasa sa imam ibn rajab alhamdulillah rahmatullahi alaihi yake cewa laysa al liman labisa al walakin al-eid liman ta'atuhu tadid yace idi ba shi bane kawai mutumin da da idi bai tabbata ga mutumin da ya sa sababbin kaya ba Lakin na la'ida liman ta'atuhu zi sai dai idi na tabbata ne ga wanda a shiga Allah ta ƙaru. kun ga ashe ranar idi ba kawai ranar munna ba ce rana ce ta ibada a ya ce in awwala ma nabba'u bihi fi na hada an musalliya. abu farko da za mu fara yi a wannan yinin namu shine misalla wa anna ma siwaha min al-khutbati wan nahri wal wa gairi dhalika min a'mal al-birri yawm nahari nahri fi tariqi tabi'i duk abubuwan da ba sallah ba sun ba sallah ne kaman misalin huduma kaman misalin yanka kaman misalin ambatar Allah da sauran ayyuka da sa'a ga Allah maɗaukacin sarki musamman a ranar babbar sallah a bi tsariƙi to suna bin sallah ne kada ka sake ke abin da ake nuna maka a ce gashi an wayi gari amma baka je masallacin idi ba ko kuma baka samu sallar ba kayi sakaci wa hadha al-qadru mushtarikun bayna al-idayn wannan matsayin da sallah ta samu a ranar idi cuta ba kawai ranar sallah ba kuma ne kawai a hadda ranar sallah karama inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hada an nusalliya abu na farko da zamu fara yi a wannan yin namu shine mai sallah wannan hadisin ka rika tuno shi a zuciyarka mu rika tuno shi a zuciyarmu annabi sama ya faɗe shi inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hada an nusalliya zai sa ka kai da mahimmancin sallar idi a ce sallar idi ba a bar wasa ba ce a shek mashhur alu salman hafizahullah ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sunna jiran a shek muhammad nasir bin albani na gaba-gaba a ƙasar jordan yana nan da ransa bai rasu ba yake cewa nasu fi fahimil idi simfani mutane a game da fahimtar idi sun kasu gida biyu sinful la yafhamuna minhu illa bi akwai mutanen da fahimtar su game da idi ita ce kawai rana ce ta kawai zaman gwazai rana ce ta shirhuliya shi na ke ce mabitsala shi na ke ce mabitsala kawai rana ce ta holewa a ƙiyin aiki kawai rana ce ta shagari ya nasu fi hana shagali يأخذ الناس فيها نصيبهم من اللهو واللعب والمتعة بطيب الطعام وحسن الثياب ce su kawai abin da suka fahimta ranar mutum ya ɗebi rabansa na wargi da wasa da jin daɗi da morewa ta hanyar tara abinci mai daɗi da kuma sa kyawawan tufafi wa ha'ula itarahum yaddaquna lil na ya'udduna lahu al-uddata qabla hululihi bi ashhur in waɗannan zaka gansu suna mai idi shiri ta kayan sallah ai ta tanadin me za a sha a ce wannan abin shan kaza ba laifi ba ne amma kada ya zama fahimtar su game da idi ta tsaya a wannan kawai a ci abinci a sa kaya laisa al'idu liman labisa jadid innama la'idu liman ta'atuhu tajid wannan fahimta ce mai kyau ya kamata mu sa ta a cikin zuciyarmu sai ya ce wa sinfun yaqulu fi al'idi ma huwa asma min zalika wa arfa wa ajal amma a gefe guda akwai waɗanda su kuma sun fahimci idi fiye da wacce fahimta sun fahimci idi fahimta wacce ta fahimta wacce take mai girma cewa idi ba rana ba ce kawai ta sharholiya mutum ya zo har ya rasa sallah a rana ce ta ibada babban malami al-imam eh, ibnu abidin al-hanafi a cikin littafin sahashiya yake cewa summi al'idu bi hada an kira idi da sunan al'idu li'anna lillahi fihi awa'id al-ihsani domin Allah yana da wasu abubuwa da suke komowa waɗanda suke na kyautatawa da yama bayinsa ai anwa'ul ihsani al-a'idatu ala ibadihi fi kulli amin Allah a ranar idi yana da wasu nau'ukan kyautatawa da yake ma da suke kokomowa kowace shekara min halfitu da ciki akwai karya azumi da cin abinci idan sun gama azumi ba da almanin na tsami bayan an hana mu mu ci abinci na wata ɗaya cur kwana talatin cir kwana ashirin da tara sannan wa itmamil hajji tawafi ziyara sannan kuma in a babbar sallah ce ya zama an gama aikin hajji ta hanyar gama tsawafi na ziyara waluhumin azahi da kuma cin naman layya wa gairi zalika da makamantan wannan wali an al'ada ta fihi alfarhu wa suhuhu wa nishaɗu wa da sababi sannan an kira idi saboda al'adar ranar idi akwai farin ciki akwai annashuwa akwai nishaɗi akwai nuna farin ciki dai mafi rinjayen wanda ne sababin da ya sa ake kiran idi da idi shi ya sa wani da hikima yake cewa idun wa idun wa idun sirna mujtami'a wajhul habibi wa yawmul idi wal jumu'a ce idi na farko da idi na biyu da idi na uku sun zama uku kenan sun haɗe mana wanne da wanne wajhul habibi ganin fuskan masoyi duk ranar da ka ga su fuskan masoyin ka ranar idin ka ce wajbul hadidi sannan wa yawmul idi sannan sai kuma ranar idi tamu da muka saba da ita karama da babba sannan wal juma'a sannan ita ma juma'a ranar idi ce shi yasa malaman mu suke ce mata al-idul usbu'i wato idi na sati sati to shine sai muka ce wa mulakhasul qawli innal ida yawmu ibadatin murtabitatin bil farhi was sururi wash shukr ita dai ranar idi wata rana ce ta ibada wacce ta cakuɗa da farin ciki da annashuwa da godiya ga Allah fal'afdu fihil ibada abu na farko da ya kamata mu fahimta ba wai farin cikin ba ibada wal farhu qat'un minhu shi ko farin ciki reshe ne daga ibada reshe ni ranar idi rana ce ta ibada shi yasa sa kuma ya hana mu mai koyi da wasu a idi inda li kulli qaumin idan wa hadha idun domin a nuna mana cewa wata rana ce ta ibada sannan kuma malamai suka tabbatar da ba a kirkirar wata rana idi kage yanzu Najeriya ina jin jiya aka samar da wata sabuwar rana wadda za a rika hutu a cikin ta. shugaban kasa ya tabbatar da ita ita ce ranar sha biyu ga watan yuni saboda abiola ya ci zaɓe a zamanin baban gida aka soke zaɓe to shine yanzu aka zo aka ba shi bayan ya mutu aka sa sunan shi a cikin shugabannin ƙasa wanda sun taɓin shugabannin ƙasa aka ba shi taken da ba ita ka same shi ba sai in kai shugaban ƙasa ne cg ko gcfr gcfr ba wanda yake samun wannan matsayin sai ya taɓa yin shugaban ƙasa sannan kuma daga baƙi ranar ta zama ranar hutu a ƙasa to a musulunci ba wannan in musulunci ne shi ba wanda ya isa mushi wannan amma abubuwan su ne na duniya suke yi amma a addini wani ba zai zo ya ce ya yi ijtihadi ya gano wai wata rana yanzu ita ma a mai da ita ta zama ranar idi ba a idi sai da sun sai da nasi nasti da ya zo ya ce ranar idi ce to daga nan sai a ce idi idi mun gane wanda. a matsayin ibada ce to hukuncin sallar idi اختلف العلماء في حكمها على أقوال كثيرة ملخصها ما يأتي malaman mu sun yi sabani a kan hukuncin ranar sallar idi halartar sallar idi sun faɗi maganganu da yawa amma za mu iya dunkula maganganun zuwa maganganu uku القول الأول هي سنة مؤكدة أو واجبة وسمع لما يسوك شيء سنة إيدي سنة شيء واجبة وسنة مؤكدة إسئلان ما لمن أصول الفقه سنة تتون أواشن أطيبا بنشي سكانا أبن تاكي كما سنة واجبة بسنة مؤكدة كو أبعين وأن يابن بنتني لغا مذهبو بي وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية وأن بسن mafi yawancin malaman malikiya kenan da shafi'iya akan cewa sallar idi sunna ce wajiba malaman malikiya musamman malaman usulinsu sukan bambanta sunna mu'akkada da sunna mustahabba idan sun ce sunna mu'akkada a sallah misali ita ce sunna da ka batta sai kai kabdu amma idan sun ce sunna mustahabba wadda an ka batta babu kabla akan ka, mun gane to a nan sai suka ce sunna ce mu'akkada su kuma malaman shafi'iyya sai suka yi amfani da istilahin sunna wajiba amma duk kusan abu ɗaya suke nufi الإمام القاضي عبد الوهاب البغدادي أشل تافنس التلقين في الفقه المالكي يكي وصلاة العيدين سنة واجبة صلى الإيدي سنة واجبة قاجني jabruddin darkashi a shafi'i a cikin littafinsa abin da dibaj ala taurihin minhaj yake cewa qalal akhariyu هي فرض كفاية للشعار والأصح أنها سنة yace wani malami a malaman shafi'iyya da ake ci masa al-istikhari ya ce sallar idi farilla ce amma ta kifaya me farilla ta kifaya abin da in aka samu wasu sun yi to wajibcin ya faɗi a kan sauran ba sai sun yi ba kamar tsallakawa yanzu da za a ce ga wani musulmi ya mutu a tidin jikun misali sai a ce ga gawar shi nan aje ta an kasa mata sallah to kullu na asimuna kullun mu za dauki ma matsayin masu saba ma Allah amma in aka samu wani adadi ya tashi ya je masa sallah to shi kenan sauran mu ba sai mun yi ba iyaka ba mu da lada shi wannan al-istikhari sai ya ce sallar idi sunna ce abin da farilla ce take tsaya amma sai a zarta shi sai masa istidraki sai ce wal asafu annaha sunnatu abin da yafi inganci sunna ce wajiba kun ga abin nan sai su hujjatu ahli hadha al-qawl hiya qawluhu sallallahu alaihi wasallam khamsu salawat tasabbahu allahu ala ibadihi hujjarsu suka ce da ba kauye ya zo ya tambaya a game da musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa ce salloli guda biyar ne Allah ya farlanta maka har ba kauyen ya tambaya ya ce hal alayya ghayruha ya ma'aikin Allah bayan su akwai wani na, akwai wata maza su ce illa an taqwa sai dai idan ka zabi kai nafila sai suka ce wannan ita ce hujjarsu akan cewa sallar idi ba wajiba ba ce a a sunna ce mu'akkada sunna ce mai ƙarfi idan mutum ya yi ta yana da lada idan bai yi ta ba kuma ba za a ce ga sa a wajen Allah ba kujja suke alƙawulu magana ta biyu hiya fardun alal kifaya suka ce farilla ce take fiya kun ga kamar magana wacin al-istikhari وهو قول بعض الأحناف ورواية, ورواية عن أحمد والإسخري الشافعي الذي تقدم في قول الزركشي من غزا مجا wannan maganar magana ahnaf malaman mazhabin hanafiya sun suka yi wasu daga domin sun saba ma malamin su Abu Hanifa wanda za mu ga me ra'ayinsa sannan ai ruwaito daga alimamu Ahmad al Ahmad malami ne da ke da almajirai da yawa to an samu riwaya akan samu magana ɗaya matsala ɗaya sai a samu al'imamu ahmad ya maganganu da yawa a riwaya daga wajensa misali ɗansa abdullahi na iya riwaya a wajensa yana da masa'il ɗansa salih ibnu ahmad ibn hanbal yana da masa'ilu ahmad ibn hanbal sannan kuma wasu almajiransa su ma suna da masa'il da suka ruwaito daga wajensa to an ruwaito al'imamu ahmad ya taɓa ba da fatawa akan cewa sallar idi abin da hukuncinsa shi ne fardu kifaya sannan al-istakhari da aka gabatar da shi a lokacin da azzaka shi ke magana a cikin littafin sa addibaj kun ga magana ta biyu ce magana ta uku hiya wajibatun alal a'yani suka ce wajiba ce akan kowa Tun mutumin da yake mukallafi wajibi ne ya tafi je sallar idi wa huwa qawlu abi hanifa wannan ita ce magana ne kuma abu hanifa wa ahadin riwayataini an ahmad ibn hanbal sannan kuma kauli ne ɗaya daga cikin akwal da aka samu guda biyu na al-imam ahmad bin hanbal kun ga kamar yadda muka gabatar a can yana da ra'ayi da aka ruwaito cewa abin nan fardu kifaya ce ko to an kuma ruwaito daga al-imam ahmad bin hanbal har a yau yana cewa farilla ce akan kowa قال الكاشاني الحنفي babban malami al'imamul kashani rahmatullahi alaihi eh, eh, wannan babban malami ne ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ahna ɗaya daga cikin malamin sa al'imamun rafi'i ya tafi neman essa shi al-kashani ya ce maka ya ce yana son essa sai ta ce ba zan aure ta ba sai kamun abu daya sai ta ce sai ce mata me kike so ta ce kai sharhin littafin babana sannan sai in aure ka to shine sai ya zo ya rubuta littafin sha a matsayin sharhin littafin babanta ba da'i sana'a ne malamai suke cewa tazawwaja ibnatahu wa sharaha kitabahu ya auri yarsa kuma ya sharhin littafin wannan sadaki yana da wahala Ina ma da za a dawo da irin shi yanzu zai yi daɗi ko? Eh? zai taimaka sosai <laughs> to shi na limamul kashani yake cewa wasu sahihu annaha wajibatun bayan ya kawo maganganun wasu malamai sai ya ce sahihiyar magana sallar idi wajiba ce wa hada qawlu ashabina yace wannan ita ce maganar mutanenmu mutanensu suwa hana wato 'yan mazhabin hanafiya الإمام ابن قدامة المقدشي الحنبلي شيما سيكاو أسلة حفظ المغني يكتشي وقال أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة يكتشي هي واجبة على الأعيان واجباتي أكم قوة إيه وليست فرضا لأنها صلاة شرعت لها الخطبة فكانت واجبة على الأعيان وليست فرضا كالجمعة مذهب حنفية مذهب حنابلة suna da bambanci tsakanin abin da أصول ce كما واجب a usulinsu kuma wajibi a in sun ce abu farilla ne a ɗaya daga cin akwal ɗinsu abu in an ce abu farilla ne shine abin da aka same shi a ƙur'ani amma wajibi abin da ya tabbata a sunna mun ji kauli na farko suka ce in sun ce farilla usulinsu to sai abin da ƙur'ani ne umarni da shi amma abin da sunna ce umarni da shi sai a ce masa wajibi to shine abin da yake nufi a nan su ma wasu daga cikin hanabila suna da wannan fahimta cewa abin da ba a ƙur'ani aka samo shi ba karara to sukan kira shi da wajibi abinda kuma aka samo shi a cikin alkur'ani karara shi kuma suna ce mishi farilla to ne yake nufi ana kaga sallar juma'a ya baro baro aka abuce ta a cikin alkur'ani ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dhawil bayt wannan malaman usul suna ce masa Ga gashi an faɗi sunan juma'a kuma aka ce nudiya kuma aka ce lissalati sai aka ce min yaumi aljumu'ati sai aka kuma ce fas'au ila dhikrillah to amma sallar idi ita bata zo karara cikin alqur'ani ba to shi yasa sai suka ce wajiba shi yasa ne yake cewa walaita fardun kal bata zama kamar farilla kamar juma'a ba saboda juma'a qur'ani ya tabbatar da ita ita kuma idi an same ta ne a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sarahatan yadda akwai mafhumun nassi a cikin alkur'ani kamar yadda muka ambata wani li tukmilu al-iddata wa li tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun malamai suka ce fahwan nassi ne nan da ke ishara zuwa da ne sallar idi karama mun gane fadakarwa sai muka ce lil ahnafi tafriqun bainal fardi wal wajib akwai wawu wal wajib ahnaf da anabila suna da bambanci da suke da shi a tsakanin da suke ce mafarilla da kuma wajibi kamar da muka gabatar sai muka ce yuraji ujali ta fi kusurin usulin fiqh a koma littafin usulin fiqh za a ga yadda suke bambanta tsakanin abin da suke ce ma da kuma abin da suke ce ma alwajib to sai muka ce wasu dalla ashabu hadal qawli bi adillati masu wannan batun na uku masu cewa sallar idi wajibati a akan kowa sun kafa hujja daga ciki suka ce fadin Allah madaukakin sarki da ya ce fa salli li rabbika wanhar qila al'amru huna bi salati al-eid umarnin da ake nan salli wasu suka ce ai sallar da ake nufi sallar idi ce wal asl amri wujub suka ce asalin umarni da za a samu ko a qur'ani ko a hadisi to ana daukar sa a matsayin wajibi ne a wurin malamai da yawa وفلد الأقتر للوجوب وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للنجب إن جاء الإمام الشنقيطي أقوي ون سابانا دليل سندي سوى شيء أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن لها من ذا الله سلم الشيء ما تاسفتها yace mata su fita sallar idi hadisin na nan mu'atiyyat al-ansariya wanda muttafaqun alayhi ne na cikin bukhari yana cikin muslim annabi sallallahu alaihi yace mata su fita idi hatta amara al-qiyada hatta da manzo sama yace masu haila ma a lokacin su fita wa zawati al-quduri da budurwai waɗanda suka girma an musu dakin su za su kwana a ɗakin uwayensu suma aka ce su an ya hujira ya shahadna alkhaira a da'watul musulmi domin su je su bi alkhairi kuma su halarci addu'a da musulmai za su kuma masu haiza su koma gefe ba za su salla ba amma ana addu'a su ce amin ana kabbar barin su ma su kabbar bai sallar juma'a ko hadisai da yawa sun suna cewa mata mata ba wajiba bace a wajen su kaga wannan na nuna maka ashe sallar idi wajiba ce in dai har za a ce mata su je kuma suna haila ma kalli girman abin suna haila amma su je kai har manzon Allah sallallahu wata mata ta ce masa ihdana la tajidu dilbaban talbasu ya ma'aikin Allah wata mu ba ta da hijabin da za ta sa maza sun ce litul bitha ustuha min dilbabiha ta je yan uwata ta ara mata hijab ta sa ya halatta ranar sallan idi a aran hijab ba ki da hijabin da zaki sa sai ki ara ki je idi saboda wannan alkhair yashhadna alkhair wa da'wat almuslimina kaga wannan yana da muhimmanci na uku ajabu an hujjati Ashabin qawl alawwal sun ba da amsa a game da hujjar da masu batun farko suka yi da cewa bi annal maqsuda bis salawat khamsi da annabi yace khamsu salawatin katabahunna Allah salloli biyar da Allah ya farlanta ya suka ce ai annabi sama yana nufin al ne sallolin yau da kullun da ake yi wa anna salatul idaini laysat yawmiyatan Idan ko sallar idi ba ta cikin wanda ake yin ta kullun kullun fa kanat makhsusatan bi tilka al-khamsi sai zama an keɓe ta ba ta cikin waɗancan guda biyar ɗin ba ta cikin waɗancan guda biyar ɗin mun gane so da aka da aka ce al-yawmiyya kai da aka ce a salawat a khamsu salawati to ba a nufin hadda sallar idi ana nufin sallolin yau da gobe su ne Allah ya wajabta hujjar su ta hudu suka ce annaha min sha'irin islami lallai sallar idi tana ɗaya daga cikin alamomin da ake gane musulunci idan kana son ka gane ƙarfin musulunci to ka fito ranar idi idan akwai mai jin zai ja da musulmai ya fito ranar idi ya ga yadda musulmai suke farin ɗango ashe wai duk waɗannan dama suna da gidaje a nan garin suke kuma ana zuwa nan an jima za ka rasa kowa ko ya tafi gidansa amma an haɗu a idi kowane masallacin ya ha to shine ke suke cewa falau kana sunnatan da sunna ce ka hubba majtama'an nasu ala tarkiha da zai zama mutane ga baki ɗaya za su iya itifaki cikin kenan fa ma huwa min sha'irin islami sai ya zama abin da yake dama ce ta musulunci an rasa shi fa kanat wajibatan to anan ta zama wajiba kenan siyanatan lima huwa min sha'irin islami an al saboda a tsara abin da alama ce shi ta musulunci kar a rasa shi wannan maganar al-imam al-ashani yayi ta cikin bada'is sana'a na biyar dalilinsu na biyar مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على العمل الظاهر دليل على الوجوب سكشي أكائدة أصول الفقه أجمع زن الله سما يا ناس وانا أبو يتي halifofin sama da suka zo suka ci gaba da yi to wannan yana nuna cewa wannan abun wajibi ne wa kad wazabu alaiha kuma da da sahabbansa sun ko akwai shekarar da manzo sallallahu yi idi ba akwai shekara cikin shekaru biyu da sai da abu da da yi idi ba akwai shekarar da sayyidina Umar bai idi ba a cikin shekaru goma sa da yayi akwai shekarar da sayyidina Usman bai idi ba a cikin shekarun sa da yayi shekara sha biyu hatta shekarar da aka kashe shi shekara ce ta aikin hajji babu riwaya ta tabbatar da cewa sayyidina Usman bai je idi ba domin kila hatsaniyar ta tashi ne bayan an gama sallar idi malaman tarihi ba su ruwaito cewa sun hana shi sallar idi ba sun dai hana shi fito juma'a sun hana shi ruwan sha sun hana mutane su kai masa ɗauki waɗannan 'yan tawayen da suka kashe shi shekaru hudu da ta gidu na abu da aliyai da rabi ba da tarihin da ya tabbatar da cewa a shi akwai shekarar da sai da ali kawai ya fitowa a yi kaga wanda biya yana nuna cewa wajiba ce to a tarji da ake rinjayarwa يبدو أن القول الذي يترجه من هذه الأقوال wujubiha Zai bayyana a gare mu. kenan magana da tafi rinjaye ita ce magana ta cewa sallar idi wajiba ce au fardiyatiha ko kuma a ce farilla ce ala annahu la farqa bainal musalahain alwujub wal fard duk da cewa babu bambanci tsakanin musalahin alfardu da musalahin alwujub وذلك للأدلة الشرع التي سبق ذكرها من رنجاية جوانا يسبب أن دليلان بداد يبدأ سقى جباتها الفروع المستنتجة من الترجيح تونيزاني يفتروا na hukunce-hukuncen fiƙihu daga wannan tarjihin da muka yi na farko la ya juzu tashahhud bi amri salatil idayn alfitri wa duha baya halatta ai sakaci da sallar idi ta karama ko ta babba fadlan min tarkiha balle a ce har abatta biduni uzrin ba tare da uzuri ba idan na kullu man tarakaha faqad taraka wajiban shar'iyyan yukhsha an yu'aqaba alayhi domin duk wanda ya barta ana jin masa tsoron ya kasance ya bar wata farilla ta shari'a kana jin tsoron Allah ya masa azaba akan wannan farillar da ya bari hukunci na farko kenan hukunci na biyu idan tarakaha ahlu baladi idan wasu mutane kawai haka nan sai suka ce ba za su sallar idi ba haka dan kawai ba su ba ta dada yuqatiluhum fa inna al-imama yuqatiluhum to wajibi ne shugaban kasa ya yake su li'annahum taraku واجبا من واجبات الشرع وشعيرة عظيمة من شعائره domin sun bar wani wajibi da kuma wata alama babba daga cikin alamomin da ake gane musulunci wannan hukunci na biyu kenan hukunci na uku anna man ya qadiha kama akhraja Abdul Razzaq As-Sanani amma amarin an qata da taqala duk mutumin da bai samu sallar idi ba to ya rama ko ya rama a gida ko ya rama a masallacin idi kamar yadda riwaya ta tabbata a cikin al-musannaf na Abdurrazzaq As-Sanani ya riwaya daga malamin sa Ma'mar al-Yamani shi kuma ya riwaya daga Qatada ibn Bi'amah as-Sudusi rahmatullahi alayhi babban tabi'i ya bada fatawa yake cewa man fatat as-salatu yawm al-fitr duk mutumin da sallar idi ta kubuce masa bai yi ba a ranar sallah karama Allah kama yusalli al to yayi yadda liman yake qala ma'mar sai al-imam ma'mar bayan ya kawo wannan riwaya daga malamin sa tada sai ya taliki sai ya ce in fatat insanan al-khutbatu aw salatu yawm fitr aw adha idan kudu ba baka samu ba ko baka samu sallah ba karamar sallah ko a babba ثم حضر بعد ذلك فإنه يصلي ركعتين sai ka zo masallaci an gama sallah an gama ba, sai ka yi raka'a biyu kamar yadda ake yi shi yasa ma ake siffanta mana in an tashi karantarwa yadda kai ba liman ne, amma sai a koya maka wataƙila ja'ifa musiba ta afka maka baka samu sallar ba mu sai ka yi ta yadda aka karantar da shi hukunci na hudu da za a iya fitarwa sakamakon wancan tarjihin da aka yi idza kanat wajibatan idan sallar idi ta zama wajiba ala budda an yakuna laha waqtun shar'iyyun muhaddad to dole ta zama tana da lokaci na shari'a ta iyakance shari'a ta iyakance mata amma kana li sa'ir salawati wajibati kamar yadda sauran sauran salloli na wajibi suke da lokuta ita ma dole ta zama tana da lokaci to mata shuri at idayn yaushe aka fara yin sallar idi شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى أشيكها تقف أكبر لن تسلر إيدي من الهجرة باي الهجرة كما يقول الإمام النسائي يبوي حديث عن رضي الله عنه يشي كان لأهل الجاهلية يومان mutanen jahiliya mutanen da suka rayu kafin aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna da wasu kwanaki guda biyu fi kulli sanatin a kowace shekara yal'abuna fihi ma da suke wasanni su more a cikin su فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة أشيكر الدمن زال سما يزو مدينة قال سيتي كان لكم يومان تلعبون فيهما kun kasance da kuna da wasu kwanaki guda biyu kafin aiko ni da kuke wasa a ciki wa kan abdalakum Allah bihi ma khayran daga yau Allah ya canza muku inda suka fi su sune wa yawmal fitri wa yawmal adha ranar sallah karama da ranar sallah babba قال العلامة ابن رجب الحمد لله العلامة ابن رجب يكتشيوا فأبدل هذه الأمة سيأك تنزى مولا الأمة بيومي اللعب واللهو يومي الشكر والذكر والمغفرة والعفو سيزم أن تنزى متى أنقاتي معنى كنوا سادة ورقي ka ba ta kwanaki waɗanda suke na gode ma Allah da ambatan Allah da neman gafara Allah da kuma neman yafiyar Allah to ne ne natijatu hadha tarih ne sakamakon da zamu samu na gano wannan tarihi يستنبط من هذا التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد في حياته 20 عيدا ما بين فطر وأضحى زاني إيه شيء واكيلا النبي صلى الله عليه وسلم يا هل تسلر إيدي إي إي إي أغايوة عشرين أكان أكان سلة أغوى لسلة annahu ولم يروى أنه تخلف عن واحد من حاطة باب رواية تثبت شواء النبي يكف تواي إيدي كبار ديا وهذا يؤكد أهميتها ووجوبها wannan na karfafa cewa ashe tana da muhimmanci kuma wajiba ce kuma tsarra ala zalika khulafa uhur rashiduna sa'u anan wani sai khalifofin su shiryayyu suka tafi akan wannan gwada gwadagan nasa ba su canza ba su ma suka ci gaba da yin sallar idi a kowace shekara to a nan ne muka zo waqtu salatil idi wa huwa al-afdal fi yaushe ya kamata a yi sallar idi kuma wani lokacin ne ya ci wani lokaci ake idi sannan kuma wani lokaci ya ci kun ga matsaloli biyu lokacin yi in kai kayi a matsayin halas amma a cikin lokacin halas nan wanne ya fi sallah asuba tana farawa tun daga ketowa alfijir na gaskiya har zuwa lokacin da rana za ta fito amma wani lokaci ya fi kaga akwai ko shi yasa malamanmu na fiƙo suke da lokuta biyu na sallah akwai waqtul ada'i akwai waqtul qada'i waqtul ada'i lokacin da Allah ta'ala ya nemi sallah waqtul qada'i lokacin da idan mutum bai yi a wancan lokacin da Allah ya ce a yi ba to ana ɗaukar ramawa yake yi shi kuma waqtul ada'in sai suka kasa shi gida biyu suka ce akwai waqtul ada'i muhtaru akwai waqtul ada'i daruri akwai lokacin yin sallah wanda Allah ya ce a yi sai suka kira shi da al-muhtaru zaɓaɓɓe sannan sai suka ce lokaci na biyu a cikin waqtul ada shi kuma shine az-zaruri lokacin da sai lalura ce ba a tsinke ta kai sallah a wannan lokaci kaga ko wanka koma ka'ida na cewa az-zarurat tudimul mahzurat lalura ke sa abin da yake haram ya zama halal to kai gashi yanzu ka zama cikin zarura kake kaga ba ka yi fatan haka ba to ita ma sallar idi tana da irin waɗannan هنا وصلنا إلى لب موضوعنا وأصل نقاشنا وريح دورنا وهو الحديث عن وقت صلاة هذه الشعيرة الإسلامية ينزل يمك كيم يبتو أكم أبن يسعى خير بوتا وسنذكر أقوال الفقهاء في ذلك ثم نوجه ما أثبتته الأدلة الصحيحة زام أنبت أبن ما لمن مسك أنبت malaman fikihu mabambanta sannan sai mu rinjayar da abin da dalilai ingantattu suka tabbata kauli na farko an nasa an ruwaito daga al'imamu nafi don yadda al'imam abubakar ibn abi shaifaka rahmatullahi alaihi ya ruwaito a cikin al-musulmi nasa ya ce kana abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma yusalli subha fi masjidi rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar idan ana magana jin sunna a cikin sahabbai ka kawo abdullahi ibn umar to sai a shafa a tashi abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma yana da wata dabi'a abin da ya ga manzo Allah sama yayi sai yayi hadda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi a matsayin kawai aridi ko tsari abin da kuke ce mishi coincidence kawai manzo sama bujurowa yayi abin sai yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa hanya ya titi nan shi shikenan sai ya zama sai ice ya faɗo sai ya tsara wannan titin sai ma'aiki sallallahu sama sai ya zagaya sai ya bi ta baya abdullahi bin umar in ya zo wucewa ta hanyar an cire bishiya ba ta ba wannan iccen sai ya bi wannan hanya almajiransa su ce ne yasa kake haka sai ya ce annabi sama da yayi sun ana magana bin sunna kasa ma abdullahi bin umar ko shi ke to ya kasance yana halarta sallah asubahi masallacin ma'aiki sallallahu alaihi sallam sun yabdu kama huwa ilal musalla daga masallacin idi kai tsaye daga masallacin manzo Allah sallallahu in ya halarta sallah asuba sai wuce idi kama huwa kaman yadda yake dama yayi wankan sa ya ci kwalliyarsa ya sa sababbin kayan sa shikenan karamar sallah ce ke kaddara cewa zai samu dabinan da zai ci a bakin masallacin manzo Allah sallallahu daga nan kawai ce wuce tafi masallacin idi ba zai koma gida ba saboda saboda kada ya dace wannan isladin sa sahihi Abdulrahman ibn Harmala yace annahu kana yansarifu ma'a Sa'id ibn al-Musayyib almajirin al-Imam Sa'id al-Musayyib Sa'id al-Musayyib dai daga cikin manya-manyan al-fuqaha as-sab'atu fil Madina malamai na tabi'ai guda bakwai wanda aka cira musu cuta a game da abin da ya shafi fikihun musulunci da ciro shi a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma qur'ani sai ibn musajjib wanda ake ce masa akhir mutajjimin ko to al-bajirin sa abdurrahman ibn harmala yake cewa ya kasance min as-subhi ya kasance tare da sa'id al-musayyib cewa yanzu kuma sa'id suna tafiya tare da sa'id al min as-subh daga sallar asuba hina yusallimu al-imamu da liman ya sallama sallar asubahi fi yawmi idin a wata ranar idi hatta ya atiyal musalla inda dari kathir ibn sulh فيجلس عند المصراعين سيتفي مثلا شن ايدي a wajen gidan wani da ake ce masa kasiru ibn sai je zauna a bakin wasu dan rama kofa guda biyu sai je zauna a wajen yana jiran liman ya zo domin a yi sallar idi shi ma wani tsarin al'imam ibn abi ya rawaito shi a cikin musannaf din sa isnadi sahihi daga aba ibn sa'id yace sallaitu al-fajr fi hadha al-masjid fi yawm fitri yace na yi sallar idi sallar asuba eh, afwan a wannan masallacin a wata rana ta karamar sallah فإذا أبو عبد الرحمن وعبد الله بن معقيل سيجا أبو عبد الرحمن شينوا عبد الله بن مسعود شين أبو عبد الرحمن دكما عبد الله بن معقل فلما قضي الصلاة لو كسند سقط مسلا خرج سكتتا وخرجت معهما إلى الجبانة يكوي في مكة تبيلين إيدي الإمام ياقوت الحموي في لتاف معجم البلدان ya ce abin da ake ce ma aljabbana shine sahara wato fili fili da yake kawai katon fili kamar ka ce bayan gari kaga da ake iri kenan aiko magana ta hudu daga nishamu bin urwa ya ruwaito yake cewa kana urwatu shi ma babansa urwatu shi ma yana daga cikin alfuqaha usbu'a ai guda bakwai na madina manya manyan malaman fiqh to ya kasance layi a cikin idi hatta ta suka aliyar shamsu baya zuwa idi sai rana ta daga ta kai sama shi ma al-imam abdurrazzaq ya gwaito abdul al-imam ibn abi shayba a cikin al-musannaf al-imam shafi'i ya ce a cikin al-ummu wa in gadal idan liman ya tafi da tsalla ta hila yusalli subha da ya salla asuba wa salla ba'da tulu'i shamsi ya rana na fitowa da zarar rana ta fito sai ya salla lamu'i to ba zai rama ba walau salla kabla shamsi ada amma da ke yi sallar kafin rana ta fito a ada to ya rama salla ya an nahu kabla wakti idi domin ya salla kafin lokacin sallar idi kaga ya ce walau salla kabla walau salla kabla a ada daliban zai tada sallar kafin rana ta fito to sai an yi sabuwar sallar idi amma sai ya ce in ko rana ta fito kuma liman ya fita tun asuba to ba komai yanzu alimamu shafi a cin al'ummu kafin nan ya ce yaghdu ila al-adha qadra ma yuwafi al-musalla mutum ya fita sallar idi sallar sallah babba da asusuba gwaggwadon yadda lokaci zai tashi har ya kai masallacin idi ta tabghudu shamsu a lokacin da rana take fitowa wa hada ajalu ma kadiru alaihi wannan shine lokaci mafi gaggawa da mutum zai zama yana da ikon ya tafi wa yu'akhiru al-ghuduwa ila al-fitr amma idan sallah karama ce to ya jinkirta an zalika qalilan ghayra kathirin amma dan kadan ba kuma a tsawaita da yawa ba kalilan ghaira kasiri dan kadan za a jinkirta tsakanin sallar sallah babba da sallah karama wato sallah babba in ji imamu shafi'i an kusan a fita da wuri za mu ji wannan batun a gaba sallah karama kuma in ji al-imamu shafi'i ana son a dan jinkirta kadan daga yadda aka yi sallah babba wannan duk batun yana cin al'ummar al-imamu shafi'i الإمام الكاشاني الحنفي يافد يتم على الصناء يكتوى وأما بيان وقت أدائها أما جمد لوقة بيان جمد لوقة سلم إيدي فقد ذكر الكرخي ثم لمن فكه حنفية الكرخي يا أمت وقت صلاة الإيد حين تبيض الشمس على وقت درانا تكيين بري إلى أن تزول لوقة تنتهى تويتها هل لوقة زوالي وتلوقة أزحف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي العيد والشمس على قدر غمح او رمحين. النبي صلى الله عليه وسلم اروي توين اين صلى العيد غربدا واتو ماشي غورم ماشي غورم ماشي لا يقودي زام فسر الامام ابن عابدين الحنفيين ما وند غمح كو رمحان ملاحظه ذات اوخش قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث الإمام الحافظ ابن حجر بضم من حديثي وانت حديث كل شيء ما الكاشانية شيء ɗaliban hadisi sun san aka faɗi hadisi aka ce wuyan ne yake nufi ina nufin akwai damuwa ko ba tabbas to sai ibn hajar sai ya ce lam ajid hadha hadisa ya ce lam ajid ya ce ban samu wannan hadisin ba ibn hajar bai ce bai samu hadisi ba har gaya da damuwa ya faɗi haka shi littafin sa diraya fi takhrij ahadith al-hidayah littafi ne na takhrijin hadisan littafin fiqh na mazhabin hanafiyya wa zakarahu al-albani fi al-irwa mana albani ma ya ambaci wannan hadisi a cikin irwa al-qalil فقال سيتي كما في التلخيص حق يزوء في تلخيص الحديث na ibn hajar lakin al-ma'alli hada sai dai wani ɗan mai riwaya da ake ce masa al-ma'alli a cikinsa ittafaqa nuqadu ala taqdidihi malaman hadisi gaba da sun ce makaryaci ne shi amma qala al-hafiz fi taqrib kamar da al-imam al-hafiz ibn hajar ya fadi cikin eh, taqrib at cewa hadisin da ya tashi aiki ne to daga cewa manzal kuma yana yi ala qadri humhin aw rumhaini hadisi ne da bai inganta ba duk da ya kasance mashhuran ala alsinati fuqaha malaman su suna yawan sa Allah ma ka duba wani littafi na fiqh na kowace mazhaba daga cikin mazahib da ake bi fashe sai kaga sun kawo wannan hadisin a matsayin hujja sai dai kash hadisi ne kuma da bai inganta ba akwai yin wannan da yawa a cikin littafin fiqh amma hadisin idza balagha al-ma'u qullatayn ne hadisi ne mashhuri a al-sinat al-fuqaha amma la yasihu qala ibn قدامة المقدسي شيخ ما ابن قدامة المغني يشي يستحب التبكير إلى الإيد أن سوء ججو تفتا سلر إيدي bayan ba da salati subi ana gaba sallar asuba illa imama sai dai lemu. فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة شي لمن أنسو يجنكر تاهل لوقة صلى شي لمن دول شي سيافي كذا أسبابا نكبر الإمام الخليل خليل بن إسحاق إيه لتاف مختصر مختصر أبوكين طيارو أبوكين متور صوهو haka ake faɗa mana ko a zaure in ka je za ka fara muktasar sai a ce abokin tsufan yaro abokin mutuwar tsoho wato da shi za ka tsufa baka gama shi ba sannan kuma ka mutu bayan ka tsufa baka gama shi ba ba ana nufin wai baka gama karanta shi a gaban malami ba a'a duk lokacin da za a karanta saboda yadda alghaz dinsa zaurancensa ya yawa to sai ka ga an fito da wani abu a ciki wanda kai da can baka gano ba halilin nan isaku kenan malam abubakar dumi Allah ya gafarta masa ya masa yabo ya ce malamai guda biyu sun samar da afirka daga jahilci ya ce malami na farko shine malam mai risala ibnu azizaidin al-khairawani kairawani kairawan na na na na na na na tunis sannan sai khalil dan ishaku shi kuma ɗan masar masar ya furke to waɗannan malamai guda biyu sun taimaka a wajen fahimtar da al'umma Allah ya saka musu da alkhairi a Afirka to yake cewa sunna idin raka atani an sunanta raka'o'i guda biyu don idi li ma'amuri juma'a wanda aka umarce shi ya je ya juma'a min hillin da wani daga lokacin da ya halatta a nafila zuwa lokacin da rana za ta yi zawali wato lokacin azhar wato alkhalil nan rahmatullahi alaihi yana nuna mana lokacin sallar iri daga lokacin da rana ta fito har zuwa lokacin da rana ta yi zawali duk sunan shi ne lokacin sallar iri babban malamin malikiya a sheikh english a cikin sharhinsa bidakul jali da yema Muktasa, yana cikin shan Muktasa, masu kyau ya rasu cikin karni na goma sha uku sarka mu da shi karni ɗaya ne da wasu shekaru ba yi da nisa da mu can can can shi shi to a ciki yake cewa hada bayanin lil waqti alladhi la karahata fihi nan khalil yana nuna mana lokacin sallar idi wanda babu karhanci a cikin sa sannan ne wa waqtu sihhatiha bi tamam tulu'i shamsi ka ghairiha min an-nawafil lokacin sallar idi shine lokacin da ya inganta a sallar idi shine lokacin da rana ta gama fitowa kamar dai watanta daga cikin sallolin nafila fa in sulliyat ba tulu'i idan daga rana ta fito kawai sai aka tada sallar idi aka yi wa kabla al kafin rana ta dago ta zo sama sosai sahat ma al-karahati yace a malikiyance ya inganta amma ba so dai ai haka ba in ji sai ya sake cewa shi illish yu'ayyiduhu qawlu ibn bashir maganar da ke karfafa wannan magana ita ce maganar babban malamin ibn bashir al-maliki da yace al-mustahabbu an yu'ta bis salati idza tala'at ash-shamsi wa li mutalabatihi abinda ake bukata abinda ake so shine a zo ayi sallah idan rana ta fito wa li mutalabati idan kuma an nemi liman yayi wala yanbaghi ta'khiruha an zalika baya kamata a jinkirta sallar idi daga wannan lokaci kaga a malikiya kenan ba ibn abidin al-hanafi ya faɗi a cikin hashiyar yake cewa me da ake cewa qadra rumhin din nan sai ya ce qadra rumhin huwa 12 shibran shine dani goma sha kaga dani nan ya kai yanci nawa dani haka rabin abu hula ko kusan rabo rula ce nan inci shida da hannun matsakaicin mutum to ya kai haka a sararin samaniya ga waɗanda suka iya aunawa sha biyu daga lokacin da rana ta fito ta gabar ta yi sama to a iya aunawa daga fitowarta daga gabas ta tankwacin ɗani sha biyu shi ne ake cin shi ƙadara kenan ƙadara ya zama nawa kenan shibiri ashirin da hudu shibiri 24 ɗani 24 an ce nan ɗani 12 ko to kasa su soji ya zama nawa kenan ɗani 24 wannan mafi yawanci sai wanda suka iya aunawa suke za su iya gane wal muradu bihi waqtu hillin nafilati abin da ake nufi dai kawai lokacin da ya halatta a nafila bayan an hana ai ku manta hadisai da yawa sun zo sun hana cewa ai sallah bayan an gama sallar asubahi ko haske rana ta fito shi yasa su malikiya ma suka zaɓi cewa hatta rama ka talfajiri ba a yi ce idan rana ta fito to amma hadisi ya tabbata annabi ya tabbatar da ana rama ka talfajiri da zarar an gama sallar asubahi ya tabbata a hadisi ta sunna ta tsiriya sannan ya tabbata a sunna qauliyya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa ya halatta sallar raka'atul fajr da zarar in mutum bai samu damar yin ta kafin ai sallar asuba ba da gara an gama sallar asuba yi amma su malikiya sai suka zaɓi sai bayan rana ta fito saboda zai su nuna maka cewa wannan lokacin shine ya halatta ai sallah a ciki daga cikin halascin har da lokacin sallar idi daga lokacin sallar idi ke fara in ji su sun makala sannan sai ibnu abidin yake cewa tambihun fadakarwa yunjabu ta'jilul adha an so idan sallah babba ce a gaggauta ta wata akhiru alfitri li yu'addiya alfitra alfitrata sannan ita kuma sallar sallah karama ana son a dan jinkirta ta saboda mutum ya samu damar dan cin abinci ya samu damar cin abinci da kuma sauran abubuwa da ake bukatar a yi kafin a tafi idin haka ibnu azidin ya faɗi a cikin hashiyarsa hadihi abu al kuwa allati fi waqti salatin idaini waɗannan su ne wasu batutuwa guda tara da suka iya ciro su da suke mutu a kan sallar idi wa yumkinu talhisu ha fi hadhihi al atiya zai iya yiwa mu taƙaita su mu rairaye su a cikin waɗannan lambobin na farko anna waqtaha ba'da tulu'i shamsi kusan duk malaman da sun tafi akan cewa ana yin sallar idi ne bayan rana ta fito kusan kun da duk kusan haka ai ba da waqtin nahyi bayan shire bayan lokacin hani ya dauke na biyu ikhtalafat aqwaluhum fi ma ba'da tulu'i shamsi to amma bayan ranar ta fito sai maganganun su suka dan saba fa ta ba hu ba'dhum bi rumhi wasu suka ce da mashi daya wa ba'dhum bi rumhayn wasu suka ce mashi biyu wa ba'dhum zakaru istifa'a wasu kuma suka ce sai rana ta daga wa ba'dhum at-tabayyuba wasu kuma suka ce sai rana ta haske haka maganganun malaman nan suka sabawa anan ko amma dai dukkanin sun ce ba'da tulu'i shamsi na uku istahabba ba'dhum tadhkiraha bi ghadd an-nazri an kawniha fitran aw wasu daga cikin malamai in muka koma maganganunsu su za mu ga cewa sun so a gaggauta sallar idi ko karama ce ko babba ba tare da an bambanta ba na hudu nadaba ba'dhum tadhkiran nasi duna al-imani wasu kuma malaman da ciki sun so cewa mutane su gaggauta amma ban da liman amma ibnu qudamah maqdisi kenan ko na biyar استحب بعضهم تذكير الأضحى وتأخير الفطر وسقم ما لمن سنسو الجبس تسلى سلى بطاء أجنكر تسلى كرمة نشدة ذكر بعضهم أن وقتها هو وقت تبيض الشمس وسقم ما لمن في الوقت تشيني الوقت درانا في حكي في فري وجمع ابن عابدين بين قولهم تبيض الشمس وقولهم على ارتفاع قدر غمه قدر غمه sai ابن عابد ya haɗa maganganunsu da wanda suke cewa hatta ta biyar da shamsu da masu cewa ba da faɗi fa'i kudura rumhin ya ce mu bayi na tabai na kuma da abu ne idan aka ce kadara rumhin da masu cewa bayan rana ta ɗaga to duk maganganu ɗaya ne in ji ibn adilin al abu na bakwai an na wata hayan shaddu ila zawa da shamsi ala baruwa in mun lura za mu gama da wannan suna nuna cewa in an ɗauki alwaktu baruri to sallar idi na kaiwa har zuwa ne har zuwa lokacin da rana za ta yi zawali kusan waɗannan su ne maganganun da malamai duk suka to a tarji me za a rinjaya bi hada naridu ma'ina na sati wa yambu a na shaƙi wa huwa tarji'u wa huwa tarjihu ma asbatathu al-adillatu shar'iyya yanzu ne muka kawo inda muke son mu je mu sha ruwan mu mu koshi shine mu tabbatar da abin da dalilai suka tabbata fa naqulu sai mu ce إن التذكير بصلاة العيدين هو الأفضل من تأخيرها أجي أي سلر إيدي دوري توشية في يد أجنكرها وذلك للأدلة الآتية وأن سبب دليليك مرحك الأول دليل نفرقه أن صلاة العيدين واجبة أن تبتغ من أضايا سوى سلر إيدي واجبة amma ta baka kamar yadda ya gabata wa kad qala annabi sallallahu sa'alahu abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu annabi sama ya faɗi a lokacin da abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ya masa tambayoyi daga ciki yake cewa me yace manzal shi yace as-salatu ala waqtiha ay salla akan lokacinta duk da ibn daqiq al-eid a cikin al-ihsa sharhin umdul akam da yazo shi yake cewa a cikin wannan hadisin babu dalala a kan cewa farkon lokaci ake nufi amma dai yana nuna a yi a cikin lokaci kuma a cikin lokaci wani lokaci yake farkon lokaci wata da kudu salatu da idai ne fi umumi lafi sala sallar idi ta shiga cikin ganewar faɗin alif sama da ya ce ne a salatu ala waktiha eh. kaga ai Allah fa'idantar da تعاونك وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليل انجساعي وأن تفيد الكل في العموم إن تسام أن استغراقي أتكن سولة كون سولاني جمعي كون سولاني قرائع تتنا فائدا تد جميوة تفيد الكل كمن كل أخش إلا إذا وجد مخصص idan amin ya zo to ba ka ke wani abu har sai ka samu abin da ya keɓe shi to huwa ghairu mawjudin fi adillati an sahiha ba a samu dalilin sahihi dalili sahihi da ya ware cewa a jinkirta sallar idi ba wala shakka anna awwal al-waqti khayrun min akhirih kuma babu shakka lalle fa lokaci ya fi alheri lidha sammu الأول مختارا والآخر ضروريا شي يسا لذا سموا الأول مختارا والآخر ضروريا شي صار المنطقي وسكي شما لوكا شما فرقوض مختاري لوكا شي نبيكم سكي شما سني ضروري الثاني نبي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها هذا النبي صلى الله عليه وسلم يا الله da abin da al'umma ta ta yi cikin sakko da sassafe to ya Allah ka mata albarka a cikin sa hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad ya gwaito shi قال الباني ان جنتاشي في شيء وح... ce. أحشي وهذا دعاء جامع لكل ما فعلته أمة النبي صلى الله wannan addu'a ce da ta gama duk abin da annabi sallallahu alaihi a abin da al'umma ne sun ka aikata shi da wuri illa fi ma khassahu dalilu sai idan akwai dalilin da ya ce wannan abun ba a san a yi shi da sauri in an ce abu kaza ba a son a yi shi da gaggawa to ka jinkirta shi shi yafi kana da dalili khas kenan amma in ba ka da shi to kowane abu za ka yi ka yi shi da sassafe ya ce kuma sai ka ji abin nan a waƙiɗiyyar faruwa Allah ya fi masa albarka in makaranta ce ta tashi ka tafi ka je ka yi karatu da wuri sai ka ji rayuwa ka tafi albarka in kai tela ne ka tashi da sassafe ka fara ɗinki sai da kayi ɗinki da yawa kafin rana ta ke duk abin da ya kai da sauri da sassafe ya fi albarka ولم يوجد دليل صحيح يخصص صلاة ne? babu dalili sahihi da ya zo ya ware sallar idi a matsayin cewa ita ba a san ayi ta da wuri ba ta shiga cikin waccan addu'a ba dalili na uku inna qaulun sallallahu alaihi wasallam fadin annabi sama da yace inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an musalliya farkon abin da za mu fara yi yau a wannan yinin namu shine mu je ne sallah الإمام الحافظ ابن حجر سيتي وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في هذا في يوم العيد بشيء غير التعهد للصلاة والخروج إليها ولا حديث النانون شيوة الشيء باء سوء أغانى إيدي كشغلت دون أبو face gaggawa da shirye-shiryen sallah da kuma fita zuwa gare ta idan aka tashi ranar idi to abin da ake son a shagalta da shi shine kawai shirya fita in ji ibn hajar wa min lazimihi daga cikin abin da wannan ke lizumtawa cewa ba a san a shigarta da wani abu a ranar da safe idan ba a shirya sallar ba Allah yuf'ala qablaha shay'un ghayruha ka a aikata wani abu a ranar kafin sallar saba zalika tabkira ilaiha wannan kuma yana nuna cewa kenan aji a gaggauta a yi saboda a sallamu jama'a kowa ya dawo gida sauran abubuwan da zai kuma ya ci gaba da yi in juwa in ji ibn hajar rabe dalili na hudu hadisin abdullahi ibn busr hadisin abdullahi ibn busr ranar da ne hudu ba a nan ne kuskure na ce busr ibn abdullahi ne taklibin suna haka na faɗa a larabcin da na zo kuma faɗi da hausa ma haka na faɗi kuskure ne abdullahi ibn shi ne suna ni da na tashi sai na ce busr ibn abdullahi amma yanzu za ka faɗi suna na ne sai ka ce lawal bashir kaga yanzu zan ce ba haka ba ne. sai dai a jami'a ne can da suke canza wa mutane suna saboda boko kawai shi kenan sai ka faɗinka da sunan babanka eh? wai shi ne ma girmamawa wai americans in suna son su girmama ka shine sai su kira ka da sonem ɗinka eh. idan ɗan america na son ya girmama ka to sai kira sunan babanka to ya girmama ka ce kawai eh lawal wai ya gani lawal kawai wai ya girmama ni ke <laughs> Suwa a amerika haka suke bi ka'ida su shirman suke mu ko uduhum li aba'in ma aka ce li aba'in ba bi aba'in ba uduhum ko ba haka bane wa huwa asrahu dalilin ala dalik da a cikin dalilan da suke nuna a gaggauta sallah to babu dalilin da ya kai wannan fitowa balo balo hadisin abdullahi bin busr wannan hadisi malaman hadisi ga shi a ƙasa na fitar da shi nake cewa al'imamu abu dawud ya fitar da shi ibn majama alhakim a cikin al-mushadrak bai haƙi a cikin asunan kubra mala albaniya ya ambace shi a cikin irwa ulgali a cikin juzu'insa na uku bugun al-maktabul islami wato bugun zuhairu shirawish kenan bugun shekara ta 1405 biyar. a miladiyya sannan imam bukhari ya ambace shi a matsayin mu'allaqi amma al-hafiz hajar a cikin aikin da yema mu'allaqat na bukhari littafin sa tabliqu ta'liq ya fitar da shi kuma ya ambaci duka waɗanda suka ruwaito shi da isnadansu to shine abdullahi ibn busr riwayar shi daga almajirin sayyid ibn khumairi الرحبي yake cewa kharaja abdullahi ibn busur sahibun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abdullahi busur ya fita kuma shi sahabin annabi sallama ne ina ya fita ma'an nasi tare da mutane yau idi fitrin au azha ko dai ranar karamar sallah ko babbar sallah an kara ibta'an imani ya zauna ya jira ya jira liman bai zo ba sai ce ya za ya ce liman ya rika jinkirta sallar idi fa an kara ibta'an imani sai ya musa ya za a yi liman ya rika jinkirta sallah wa qala sai ya ce mana inna kunna ma'a annabi sallallahu alaihi sa'ata ce wallahi da annabi salama a wannan lokacin mun riga mun manta ma mun gama idi hadihi wannan lokacin wa zalika hina tasbihi wannan lokacin sallar walhaki haka nake yin sallar idi a zama na annabi salama amma da shi yanzu wannan limamin ya zo ya jinkirta mana rana ga ta fito ta tsankare ana ta gata goshin mutane da kuma sallar idi ana yin ta ne ba a rumfa ba ana yi ne a aljabbana a sahara ana yi ne a filin allah shi ya sa mala albani rahmatullahi alaihi a lokacin da yake da rai a siriya ya zama rigima su a wajensu yin sallar idi a masallacin juma'a shi ya fi mala albani ya tsinci kansa irin waɗannan wahalhalin ya sha wahala ya rubuta littafinsa su salatul idaini fil musalla hiya sunnah karamin littafi yace wallahi kamar ya kaddara haka akan littafin wallahi sallar idi a filin idi ba a cikin masallacin idi ba wallahi shine sunna a filin Allah ake rana ta tsandare wani zuban a samu ma ruwa ya feci duk ga abubuwa sai rikici shi shine sai haka ibn hajar da ya zo wannan hadisin a cikin fatul bari sai ya ce ai waqtu salati subhati wa hiya nafila lokacin da ake sallar idi shine lokacin nafila wa zalika idza madha waqtul karahati ana yin sallar idi ne idan lokacin karhanci da aka hana ai sallah ya wuce wa fi riwayatin sahihatin lit-tabrani ibnu hajar a cin fatul bayan ya ce an samu wata riwaya da take cikin take cikin al-mu'jamul kabir na al-imam at-tabarani wa zalika hina tasbih duha san an ce wa zalika hina tasbih to shi a riwaya al-imam tabarani a cikin al-kabir sai ya ce wa zalika hina tasbih duha a lokacin da ake yin sallar nafilar walha yanzu da zaka tambayi mutum masu tsara walha su tsari karfe nawa mutum yake yi in kuma ba walha ba a ɗauki sunnar da ake yin ta sunnatu firafin masjidi ba da subhi annabi sama hadisi sahihi ya tabbatar da mutumin da ya gama sallar asuba ya samu waje ya azka ya ta azka haske da rana ta fito da rana ta fito da zai fita masallaci sai raka'a biyu manzala sun ya ce kana lahu ka ajri hajjatin tammatin tammatin za a ba shi ladan mutumin da ya yi aikin hajji cikin aikin hajji hajjajin talakawa a wata riwayar kana lahu ka ajri umratin tammatin tammatin za a ba shi ladan umara cikakkiya hajji umara ta tsawa ko baka je umara ba za ka yi umara a nan masallaci za ka yi a masallacin ungoku an gama sallar asubahi zauna a masallaci kai azkar da ake na bayan sallar asubahi kai azkar da ake na safiya sannan ka zauna kila ka ci gaba da karatun alkur'ani rana ta fito karfe nawa rana take fitowa kaga lokacin kusa kusa ne to daga wannan lokacin ne aka yi halitta a sallar idi kuma wannan lokacin shi ne ya fi a game da waɗannan bisa waɗannan dalilan da aka ambata sai ibn hajar sai ya kawo daga wani babban malami da ya sharhin bukhari tun can da ibn battal kusan sharhin ibn battal na sayi bukhari ba zuwa shi ba sai yan shekarun bayan nan ya kai mujallabi goma sai yan shekarun baya bayan nan eh, kusan wasu malamai suna ganin 2005 a fara buga shi da can kawai makhtufi ne duk malamin da kake amfani da shi to yi amfani da makhtufi wato rubutun hannu kan wannan da yana cin ci gaban zamaninmu da alkhairan da Allah ya mana abin da za magabatan mu ba su da shi mu kuma sai gashi Allah ya sauka mana duk sai ibn hajar sun kofo waɗannan maganganun ne da rubutun hannu wani rubutu ba ka ɗauka ba za ka iya gane me ka rubuta ba in ka ga rubutun sai ka can ya jaba jaba ne amma haka suke shi yasa suke gama rayuwarsu da makanta idan su karewa yake littafi nake cinye idan su sai su makanci sai ce ibnu babbal ya ce أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ما لم تكن تأكيد أن الدنيا سنة إجماعي أن شوى باء سلر إيدي كافن جمعة تفتو كافن غانا تفتو ولا عند طلوع عقلا باء يجيجلو أسنة كفتوة وإنما تجوز عند جواز نافلة ينا هلسة إيدي ألوك سنة نافلة تحلسة وتبايرانا تاتي ta rana da kake ganin ta sai kama rayuwarta sai kama da ta yara sai kama da ta ɗan adam kai sai kama da rayuwar ɗan adam ya ɗan adam yake fara Allah alladhi khalaqakum min ba'thin thumma ja'ala min ba'di ba'thin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin ba'than wa shayba to haka rana kake faduwa take take in ka kalle ta sai ganta tana fitowa a matsayin jaririya in ka hango ta za ka ganta jajajir haka za ka ga tana dagowa tana dagowa tana dagowa to duk wannan lokacin bai halatta a yi talla ba domin daidai lokacin ne mushrikai masu bauta mata suke zuwa su je su sujada in ka tafi inda suke bauta daidai lokacin za ka ganta sun tafi sun je sun dukkusa mata suna sujada tare da ita to shi yasa sai aka ce kan mu ibada a wannan lokacin. Haka nan lokacin take faduwa lokacin ta za ka ta koma dai irin waccan jar jar fitowarta to shi ma wannan lokacin an hana a yi sallah a lokacin domin lokacin masu bautarta suke zuwa su je su mata ban kwana su je su faɗi su mata sujada to kuma musuluncinmu yana son mu zama muna da tamayyuzi muna da bambanta da waɗanda ba mu ba a komai namu mu zama mun bambanta da su shi yasa sai aka hana mu ibada a wajen amma da zarar rana ta fito ta hau sama to daga wannan lokacin an saki hani halacci ya zo ya halatta a yi sallah kuma lokacin aka fi son a yi sallar idi sai muka ci wa yi hada daga cikin abin da ke karfafa wannan tilkal atahu lati a waɗancan atar ɗin da ta gabatar da su a lokacin da nake kawo batutuwan malamai magabata a gaba da lokacin sallar idin. Ta'asar ibn Umar radiyallahu anhu ma kamar asarin abdullahi dan uba wa sa'id bin musajjib da azarin sa'id bin musajjib wa ghairihi ma da makamantansu min annahum kanu yaqduna ila al-musalla min salati subh cewa saboda su gaggauta sallar idi sun kasance tun daga sallar asuba sai su wuce kawai su tafi filin idi mas'alatun mas'ala hal hada at-tarkibu yahtassu bi Eid al-Adha wahdahu aw yashmaluhuma jami'an shin wannan gaggautawar ta shafi sallar idi karama ce ko kuwa a duka da babba da karama sai muka ce duka zahaba ila al-awwali ulama'u an samu wasu malamai da suka tafi akan haka wahtajju bi hadisi sai suka kafa hujja da wani hadisi lakinnahu da'ifun jiddan sai dai da'ifi ne kuma da'ifancin su ne rauni ومروي عن عدي الحويرث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران cewa annabi sallallahu ya rubuta wasiƙa zuwa ga Amr ibn Hazm ɗaya daga cikin sahabbansa a lokacin ya tura shi zuwa garin nazra yace masa wai ajjil al-adha ka gaggauta sallah babba wa akhir al-fitra sannan ka jinkirta karaba wa zakkirin nasa kayima mutane wa'azi قال البيهقي الإمام البيهقي ده يقول أن حديث عن السنن الكبرى سيتشي هذا مرسل wannan hadisin mursali ne wa qad talabtuhu fi sa'ir riwayati na nemi wannan hadisin iyakan nema a sauran riwayoyi bi ina ila amr ibn hazm a wasiqun da aka ce manzon sama ya rubuta ma amr ibn hazm falam ajidhu amma ban sana ba wallahu alamu Allah shi ya fi in ja imam al-baihaqi bayan sa malaman hadisi sun tabbata da cewa hadisin da ke bambanta tsakanin sallah karama da sallah babba a wajen jinkitawa ko gaggauta hadisi ne da isi kaga hadisi da isi ko la ta bihi al-hujja shi yasa ɗaya daga cikin malamai mu'asirai a sheikh al yake fadi a cikin littafin sa tamamul minna fi fiqh al-kitabi wa sahih sunna yake cewa wa zahiru an hada amun fi Eid fitri fitr wa Eid adha abin da ya bayyana a gare mu gaggauta wannan da sallar indi babba da sallar idi karama duk irin bi khilafi ma yazunnuhu al-ba'd bi at-tafriq bainahuma sabanin abinda wasu suke zato na sabba tsakanin su fa yarawna ta'jil al sai su ga cewa a gaggauta sallar sallah babba wata ta'khir al-fitr sannan kuma a jinkirta karama illa la dalila ala hadha at-tafriq fi ma a'lam Sheikh al-Ghazzazi yace ban san wani dalili da yake bambanta tsakaninsu su sai muka ce mu kuma illa anna hujjatal ladina farraqu bainahuma sai dai in an kalli hujja kuma waɗanda suke raba tsakaninsu. su ta kunu mu'tabaratan zai iya yiwa a kula da ita ala tariqil maslaha a babi na maslaha ba a babi na nassi ba ne maslaha abin da zai zama gyaran rayuwar mutane ne abin da zai sa su ba su sha wahala ba abin da zai zama zai zama musu da sauki abin da zai samu musu rayuwar su ta inganta shi ne ake ce masa maslaha wa hiya ta'jilu fil adha li taqdim al adahi maslaha da ta sa aka ce a gaggauta sallar sallah babba saboda a dawo a yanka raguna kuma malaman fikihu da yawa sun tafi a kan cewa an fi son mutum ya ci daga layyarsa tun aka jinkirta ni nan in daga misali da kaina na taba kaiwa karfe daya ban karya ba sallah babba saboda ina jiran sai an yanka rago sai na yanka rago na bayan na yanka rago a teɓe sannan in yanki wani abu daga ciki in je in bada a gasa min sannan in ci sai da na kai wajen ɗaya, ni ba azumi ba sannan dalilin da ya ja mun wani shi ne tsakani da Allah ban dawo masallacin idi da wuri sai in kai sha ɗaya da rabi ban dawo ba in ka je lokus kawai wani zubin a mashin kake ko a keke kawai sai ka ga doki na zubo ma ne yau ka haɗe da doki wani zubin ma doki ne tutsu ne ne harbe ka to kaga wannan jinkirtawa ce ta jawo haka to a yi da wurin ashe akwai fa'ida sannan wacce akhir fil fitri li taqdimi zakatil fitr sannan kuma a gaggau a jinkirta sallar sallah sallah karama shi kuma saboda ne saboda a iya fitar da zakafi da kai kun ga maslaha kenan wal ghada'u qabla al khuruj sannan kuma a ci abinci kafin a tafi kaga duk maslaha amma ba ka kafa hujja da wancan hadisin ba hadisin amru ibn hazm hadisi ne da'ifi jiddan la taqum bihi al hujja ba zai ba hujja bane shi amma in an dawo min babil maslaha to babu laifi a bada fatawa da haka a babun ne maslaha ita ko maslaha tana ina wani zubin in an samu na siya ci karo da ita to za a wurgar da ita masalihu tadkiri bi hafi asirina wa baladina a garinmu nan na Zariya shin bayan waɗannan dalilan akwai maslahohin da suke nuna cewa a gaggauta sallar idi na qila malamanmu na usul fiqh suna cewa a gaba gaba al-imam shafi'i fa haythu ma wujidat al-maslahatu fa thamma unguwa. duk inda akwai maslaha to nan shari'a Allah take domin Allah da manzansa ba su kwakwai mutane su je su kai su cikin kudidiki shari'a ta kata fitowa kullum shari'ar musulunci tana ɗora mutane ne akan abin da yake gwada bene ne wanda babu matsala a cikinsa العلامة السعدي رحمة الله عليه نشا والدين مبني على المصالح في جلبها والداء للقبائح الدين المسلم في أنجنا شنو أكم مصلحة أجاو مصلحة ba a tunkule ma mutane ɓanna duk abin da zai zama mummuna ne to shari'a ba ta san shi a cikin al'umma لقد كان هناك مصالح تجلب في التبكير بالعيدين في عصرنا حقيقة أزمن أقوي مسله في دسكي نونا ya kamata a gaggauta sallar idi wala ya ma fi ladina, musamman ma a garin muna wa yumkinu sardu hadhihi al fi an-niqat al-atiyati zamu iya lissafo waɗannan maslahohin a waɗannan yan nukudodin maslaha ta farko anna musallayatina ba'idatu masallatan idin mu din nisa gare su shi ji da nisa ko ba nisa ji ba ci ji ba sannan lokos da nisa ko ba nisa da nisa wala yumkinu al-wusul ilaiha illa ala al-maktubat so tari ba za ka iya kaiwa ba sai a kan abin hawa yanzu mutum saboda ya ɗaukaka sunnar manzalar sama cewa bai taɓa tafiya a idi a abin hawa ba sai ya kama hanya ya tafi lokos sai zai jiki. jiki ba haka ba ne ko ba jin jiki a ciki lokos kilomita wajen nawa ne wanda ga su zai iya kawai kilomita bakwai ko shida شنو ميتا نوع على التقدير نوقر قلن تدن جكو في تنشيد قوبقة ما جدا وهلا وقد تزدهم الشوارع الموصلة إليها لكثرة المركوبات سنن كيتنا سكن شاكو إيه أتامو قوسلو سبو ديوان أبا هوا فلا يصل الإنسان إلا في وقت متأخر شيخ جمش مرئي قيوا بسيلوح وقد تفوته الصلاة kai har sallan ma wani zubin mutum ya karanta shekara biyu da shekaru biyu da suka wuce ina munna na da daga indiya zan zo yi sallah a najeriya na iya da yi sallah a indiya wallahi muka zo muka kallo aka gama sallah ba mu samu sallar idi saboda gosul muna kallo ba mu samu sallar idi ba ma a cikin mota to kaga wannan misali ne wannan ne misali ne waki da ya faru da ina kallo kai kallon idi ga mu a mota amma ba za mu iya fitowa mu je mu shiga sallah ba kuma ni kaba na ciwo da sanda ma nake tafiya a lokacin kaga yau za ka mata ce sai ta guga da gudu ba saboda in samu sallah in je kuma ƙara ta gude ba na biyu maslaha ta biyu أن هناك من يقيمون المواكب الملكية في akwai sarakai da suke لسكي قيدة hawa. a waɗannan ranakun fatamtali ubi kuyulihim sai titina su cika da dawakansu fala ya kadun maku ya siru fi shawari in su hulati mutum ba zai iya kaiwa zuwa ga masallacin idi ba a cikin lokaci a cikin sauki to in aka yi da wuri kafin su fara fitowa kaga an rage نوكو هل يؤخر الناس أضاحيهم حتى تكاد الشمس تزول ولم يضحوا ولن جنك تاوانا زاو متانيس جنك تيان خليس حق سرانا في زوالي ولم يقطعوا إمساكهم في ذلك اليوم سنوكم كاموا بأكين لأكا أي بتكري أشبع ونرانا وذلك لبعد المصليات وتأخير صلاة العيد آه، اللذين يسببان ذلك wanda sabubban nan guda biyu da nisan masallacin da kuma jinkirta sallar na jawo mutane su jinkirta sallar su jinkirta yanka abin layyarsu sannan kuma da shan abincinsu ranar sallah babba kaga wannan ma haka na hudu yi ta'limun nasi ala tadhkir fil umur idan aka fara yin sallar idin nan da wuri to zai zama an fara tarbiyyar al'ummanmu a kan ne a kan surƙayin abubuwa da sauri wadda al'ummanmu yau ta saba duk abin da aka ce za a yi titilati ka ba kanka ƙa'ida a ce za ka auna zuwa tarurruka ka ba kanka shekara biyar daga yau ai shekara biyar kai ta zuwa tarurruka za ka iya kirga tarurrukan da aka iya fara su akan lokacinsu za ka iya kirga tarurrukan da aka zo za a fara yin su mc bai ba da haƙurin jirkirtawa da aka yi ba saboda ɗabi'a al'ummu ta saba ba ta ba lokaci muhimmanci duk abin da al'ummarmu za ta yi tana son ce ta yi lacce a cikinsa to in aka sama mutane sallar idin nan da wuri akwai maslaha ta a koya musu yin abu da wuri za su koyi cewa bari su shiryawa da wuri حتى يحصل على البركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء فعلته الأمة في البكور هرأى الأمة تدوم تنا سامن wannan addu'a da manzala su kuma yi ta game da duk abin al'umma ta yi cikin sauri da sako-sako wa ghairu hadihi min al-masalih shar'iyyah allati qad yadhkuruha ghayri akwai wasu maslahohin wasu zai wani zai iya faɗi da ni ba yanzu nan da za a ba da dama wani ma zai iya kawo wata maslahar ya ce ai in aka yi sallar idin nan da wuri to za ta samar da kaza ko za ta hana kaza to ai shine maslaha to kaga bayan nasosa da take da su da aikin magabatanmu sannan kuma ga masalih to kaga ashe abin da yafi shine mu yadda mu amsa kiran shugabanni da suka sanya mana cewa za a yi sallar idin nan da wuri mu shirya da wuri sai mutum ya zama ya koyi da abdullahi ibn umar ya koyi da sa'id al da suka kasance tun daga masallacin sallar asuba kawai sun shirya sai su wuce ko da baka wuce ba daga sallar asubahi daga sallar asuba sai ka da ka fara shi ana yin sallar asuba sai ka tashi kai wanka sabanin yadda mutanen mu suke yi wani kawai kai kana jin kayi latti za tafi idi karfe takwas ko da Fata, a da kenan kamar bara zuwa shekarun baya daga wani ya fito da singiletinsa kuma yana shakata shi a kofar gida zai jin komai bai shirya ba shi lokacin sai ana so ran kila mun tota a ta da sallah sai ya huga da gudu ya je ya wankan da ya ga damar ya yi ya ɗauko kayan da ya ga dama ya sa shi ke yanzu a ita haɗari a hanya kwara mu sai ka ji na sun haɗe kwara mu sai ka ji abin ƙarshe wani idan ya tafi sabon gari ne zai yi sallah a lokos sai dai ya fakin a filin kuwa. sai wani ya amsa laliman ya ce Allahu akbar wani ya ce Allahu wani ya ce Allahu akbar kila shi zai ji na mutum na 87 ne shine zai isar masa da habaran liba saboda tsabagen tsayawa a baya wannan baya cikin abin da ya kamata musulmi ya rika kansa ana bukatar musulmi ya zama a gaba gaba yake aikin alkhairi wannan shine ƙarshen abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara mana mu faɗi kuma mu rubuta kawai mun yi ne domin a ɗan haskaka to sai a duba littafan manya-manyan malamai da muka ambata a ciki kuma ni aikin da na kawai ba ni da wata falala tattaro abin da malamai suka faɗi ne na yi na jeranta su kuma idan akwai aikin da na shine danki na yi dankin rubutu in ana ma rubutu danki ba zan idan mata suka shiga ɗakin malamai sai ce danki ne alheri in sun ga littafi to shi ne wannan danke rubutu ne nema ne na jera littafin kawai na yi danke na jera kai eh, kalmomi abinda na yi na yi daidai to Allah ne ya sa na dafi abinda kuma ya faru na kuskure to ba daga Allah yake ba shi ne ya jani ne kuskure na yi sannan kuma gazawa ta ce ta Allah maɗaukacin sarki ya kubuta daga wannan kuskura yabo ya tabbata ga Allah a farko da ƙarshe Allah ya salati da aminci da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da kuma sahabbansa ga baki daya wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in mun yi abin da shugabanni suka sa mana cewa a fadakar da mutane kamar yadda muka faɗi a farko cewa maksudin wannan shine amsa kira da shugabanninmu suka yi akan cewa a faɗa da mutane kuma a ta wayar da kansu a kai Allah ya sani ta ranar juma'a na yi juma'a da ta wuce domin kila muna tsammanin ya kasance juma'a ta faɗo ranar sallah jibi kenan to kare kila ba mu da lokacin da za a sake tunatar da jama'a shi yasa ma muka zaɓi cewa tun a waccan juma'a ni bayani a game da hukunce-hukuncen idi da kuma kwaitar da mutane da ƙarfafa su akan cewa su amsa kiran fita da wuri da aka yi mana Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan kuma sai muka gama karfafa wannan kiran da kuma wannan karatun da muka zo muka gabatar yanzu kuma ya kasance mutane suna da wani ɗan abu da aka rubuta takaitacce domin ya iya zama musu dalili da za su iya koma su duba insha Allah akwai yan uwa ɗalibai da za su fassara da Hausa ga waɗanda suke buƙatar da Hausa lokaci ya ƙure ne shi yasa ba iya fassarawa ba da an zo ma da ko kun fassara kun zo da shi yawwa to za a fassara daga baya zuwa wani lokaci insha Allah ta'ala za a same shi da fassarar sa sai ya zama waɗanda larabcin ya zama ya zai musu sauri sai su zama sun fahimci sun karanta da Hausa insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah kuma ya saka mu dukkan manyan manyan malamanmu da suka zo suka dafa mana baya kuma suka zo su sa ma wannan zama na albarka da alkhairi ga sunan duka ba sai na ambaci kowa daga cikin su ba kun gan su kun san su malaman mu ne ina amfani da wannan dama in gode musu in nuna farin ciki na da suka samu dama suka zo suka halarci wannan zama namu suka sa mana albarka domin sun zo ne su sa mana albarka so da haka muna fata wannan albarkar da za su sa mana ta Allah ya saka musu da alkhairi to kai ku kama da maganar yima wai wani mataki ya kamata mamu ya ɗauka lokacin da liman ya nike don kawo hudu ba ta biyu ka zauna ka saurara shi ya fi domin ne saɓani ake da shi a game da hudu ba ta biyu malaman da suke ganin ba za a yi ba sun ce sarihin nassi bai zo cewa manzon su na hudu ba biyu a idi ba hudu ba ɗaya yake yi da gobin sa to cewa yana yin ɗaya a tallafi to su kuma malaman da suke ganin za a yi suka ce ai kiyasan ne alal juma'a juma'a kudu ba biyu ake mata to sai suka ce su ma idi a biyu tun da ba a samo ƙarar cewa annabi biyu yake ko ɗaya ba sarahatan to sai suka ce to su za su yi aiki da kiyasi su biyu sannan kuma suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama da biyu yake yi saboda idan ya gama hudu ba su sannan ya kan tafi je ma mata wa'azi kuma hudu ba ne yake yi wa'azi su ko ba su ma mata masu yin biyu nan ko suna yi ɗaya suke ka biyu suke yi in sun yi biyu ba su ma mata to kaga abin kenan so da abin da yake liman ya ɗaya abin da yake shine liman ya ɗaya shine abin da aka samu cewa babu nassin da ya nuna cewa annabi ya yi biyu sallallahu alaihi wasallam sannan juma'a ta saba mai iri a hukunce hukunce da yawa ai ta kanta hudubar juma'a hudubar juma'a na yin ta ne kafin ai sallah ita ko ta yi ce ne malamai sun yi kusan ittifaki ko shibhu ittifaki akan cewa huɗubar juma'a wajiba ce sannan ba a surutu ana yi amma ba su yi ittifaqi akan hudubar idi ba mafi yawancin su sun tafi kan cewa hudubar idi haba ce wato an so ne so da waɗannan dalilan abin da ya fi liman ya hudu ba ɗaya in ya gama sai wuce je ma mata su kuma ya musu wa'azi musu wa'azi irin nasu wanda ba sai an masa shiri ba in ya gaji ya abin nan ya ji da zufa ba alkabashi kaga yana nuna ba hudu ba yake ba ke ya cira alkabba shi ya ba wani yaron shi ya riƙe mai ko to sai je musu wa'azi kai kuma in ka tsinci kanka a masallacin da liman ke yin hudu ba biyu idan ka zauna ka saurari ta biyun ba kai asara ba domin dai kiyasi kai kiyasi kuma yana daga cikin hujjojin shari'a musulunci a usulance da ake kafa hujja da su su ka babu asara in ka zauna musamman ba kuma kana ne ke wasu mutane su suka maka wani kallon banza kawai a ka wani dan tawaye tawaye to me ranar idi a ka dan tawaye ne za ka zo kai ko da ka zauna an gama shi kenan in kuma ka tafi masallacin da ake ɗaya kawai shi kenan ka huta har ba za ka ga biyun ba balle haka ne ne ka tambaye ni ya za ka Allah madaukakin sarki ya taimake mu a nan za mu tsaya insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kama kowa da alkhairi an ce akwai jawabai da za a gabatar to zan nika ma kakaki sai yayi